abin bakin ciki da ya faru da ni shine na acid da aka watsa mini amma shi ma gaskiya ba wai ban manta ba ne kasancewar dai da a tambaye ni ne me abin bakin ciki wanda kuma shine bayyanannen abu sunana nora m inuwa kamar yadda aka sani mawaƙi a masana'antar a kannywood mawaƙi kuma a ƙasar hausa a ni haifaffen garin kano ne kuma a nan na girma na yi karatu na matakin firamare zuwa secondary da cikin garin kano wanda cikin kuma ikon ubangiji na tsindima cikin wannan harka ta waƙa. Eh, farko dai ni da ni mutum ne mai eh, ba ma da ba eh, kusan allah ya halicce ni da kunya wanda da in an ce zan iya ma sa gilas wai in yi tankari mutum ko kuma in dinga wani nan da shi gaskiya zan iya karyatawa <laughs> amma daga lokacin da wannan abin ya faru da ni na ibtila'in nan sai ya zama kuma wani canji ya zo a rayuwata daga yadda nake da na canja wannan abin ya taɓa ni ba na son haske da da sauransu a idona wanda ya sa dole sai na yi amfani da glass lokacin da na tau na fara yunkurwa a harkata ta waka to sai na haɗu da wani kamar jarabawa kenan da yawa duk waɗanda za su zo su same ni su ce zan masu waƙa kusan suna tunanin ya za su fuskance ni kuma me za su biya ni don haka idan sun zo kuma yawanci mm, waɗanda za su yi aure sai ka ga matan da za su aura su ne suke dagewa in dai ba ni zan musu waƙa ba ba sa so ko kuma sai ga wani ma ya zo yana cewa ka daure ka min waƙan nan don za ta zama wani sila na wajen karfafa soyayyarsu da kuma zaman auratayarsu so wannan shi yasa duk wanda ya zo sai ce wadda nake so ita ta dage sai na yi mata ka yi mata waƙan nan da haka ni kuma idan ka zo min da wannan sai in ga to da me zan saka a ci ribar wannan soyayyar da ake min to in sauƙaƙa in yi wannan waƙa wannan shine yasa sai aka kira ni cewa ga mu mun zo daga abuja mun kuma zo a studion ka baka nan don haka matar da zan aura ta ce sai kai ne za ka yi mata waka to da Allah ya za a yi haɗu muna guri kaza mun yi magana na ce ok to shikenan sai na ce ba damuwa insha Allah zan zo mu to kawai sai suka ce ga inda za mu haɗu sharaɗa su bani deposit na abin da za su bani in ya so na gama sai su cika min kuɗin cikin ikon ubangiji na amsa gayyatar su wanda kuma hakan ya zama sanadin wannan iftilai da ya faru ina zuwa kawai suka watsa mini acid a wallahi ban san ko suwaye ba allah dai shi ya barwa kansa sani alhamdulillah na tsinci kaina a harkar waka tun ina yaro ban ma sanya nake yi ba kawai dai an halitta ta ce ni da ita aka halicce ni kuma a bayan na taso na yarinta aka in aka batar rai na kan yi waka haka in aka faranta mini ma na kan yi waka daga baya wani dalilin fina-finan hausa haka da ake yi sai naga ana yin waƙar fim sai ni ma na ke sha'awa wanda cikin ikon ubangiji dai na fara kai kaina studio in biya kuɗi in yi waƙar siyasa in biya in yi waƙar yabo daga nan kuma sai allah ya haɗa ni da alibaba ya kasai wanda shi kuma lokacin da ya ga irin baiwar da allah ya mani to duk lokacin da aka kawo masa waƙar biki sai ya kira ni na zo na yi masa ana haka kuma akwai uh, shi kuma yaya yayana ma'azam idiyari wanda wa ne a gurina sai ya jawo ni cikin wakar hausa fim wanda na fara yi mishi wannan dai shine a takaice mm, to wata wakar da na fara shiga studio da ita ta bangaren. fim shine wakar da shi ma'azin idiyari ya rubuta ana ce mata salon kiɗa so da haka ya bani ita akan irera mashi a wani fim ɗinsa na karɓa na je na gyara ta na ɗauki kalaman da ya kamata na rera <coughs> to wata tuno amshin salon kiɗa ta kumbege soyayya min ɗauniya dole mu cashe mai juyi domin mun doso aure <laughs> wannan ita ce a takaice to ah, alhamdulillahi kowa da irin baiwar shi ah, nakan yi duka biyan amma daga cikin kaso 95 uh, na waƙoƙi na uh, kaso 95 ba rubuta su ne ba kawai uh, zan ƙirƙiri kari <laughs> na ƙirƙiri kari zan shiga studio dama abin da zan yi yana zuciyata to zan fara in na fara wani abin ma sai na zo na rufe waƙar sannan nake gane na yi wani abu na musamman to eh, akwai wadda na taɓa yi ah, ita ce <laughs> gangar shaidan wata waka ce wadda aka yi ta ta fim kuma sai aka ce in yi wakar da na yi wakar sai ya zama na tsaya da ni da mutanena da kuma masoyana haka mun tsaya muna auna matsayin wakar da yadda kuma mutane suke ganin ga yadda nake ina yin abubuwa ne masu ma'ana da sauransu bai kamata a ce na yi wannan wakar ba duk da dai an shirya fim din akan faɗakarwa ne to amma title din sai ya zama yana da nauyi a kunnuwan mutane gangar shedan don haka da na yi wakar cewa ana cewa ganga ta na buga <laughs> gangar shedan na bugo kwaye da sauransu ana faɗa yadda mutane shedan ɗin zai ruɗe su amma dai gyara zai biyo baya to bayan na yi sai da na kira shi ainihin daraktan ma. da tunanin kai ya za a yi tsaye da wannan abin kawai amma dai da ya fahimtar da ni sai na gano eh ba wani matsala ba ne ban da wannan babu wani abu na nadama tare da waƙoƙina mm, a cikin <laughs> waƙoƙina da yawa ana samun bambanci tsakanina da masoyana kasancewar idan aka ce a ɗauki waƙa ta wace idan yanzu masoyana za a tambaya za ka ga abin birjik ne ko da dalilin ɗaukaka ta za ka ga ba ba waka guda ɗaya ba ce ta fito da ni waƙoƙi ne birjik ko waɗanda na faɗa ɗin nan akwai na sama da su waɗanda suka fi su bat ni a karan kaina dai waƙar da waƙar da na fi so ita ce bakan damiyata <laughs> rigar aro wayoni duniya zamani riga gani na sanya rigar aro, yau da ni ake gobe na sani, dole wasu za a yi wa ambato. Allah ƙadiran alaman ya sha'u yau da gobe sarkin dare. Yau da ake kabuwa ya mulkin <laughs> wannan ita ce bakan damiyata da ita sunanta rigar aro kuma ita ce waƙar da tafi soyuwa a raina <laughs> oh,